na kofa da na shekara 2016 a kasar spain a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe ga wato kasa final a jiya kungiyar kwallon kafa ta celta figo ta yi wa jarot da kungiyar kwallon kafa ta real madrid bayan da suka ta canjara biyu da biyu a karawansu na biyu inda a haduwarsu na farko kungiyar kwallon kafa ta celta figo ta bi real har gida ta sha ta biyu da daya don haka ya ba da dama celta figo tana da kwallaye hudu ita kuma real tana da kwallaye uku ita ma eba ta bi sahun kungiyar kwallon kafa ta real madrid na ficewa a gasar na copa da sakamakon an tashi a wasan biyu da biyu tsakanin da atlantico madrid a gidan evan inda a kara wasu suma na biyu kungiyar kwallon kafa ta atlantico ta samu nasarar doke eva da ci uku da babu don haka atlantico tana da kwallaye biyar eva tana da biyu a yanzu haka dai kungiyoyi guda uku ne suka samu nasarar zuwa zagayen wasan kusa da na karshe wato semi final kungiyoyin su ne kamar haka akwai kungiyar kwallon ƙafa ta alabes wanda ta kira albacon a shekaran jiya delta vigo ita ma ta samu nasarar zuwa wannan kungiya na gaba shi ta ce kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid inda ake jiran wasan da za a buga shi a yau tsakanin kungiyar kwallon kafa ta barcelona da real sociedad inda za su buga a wasan kusa da na kusa da na karshe duk kungiyar ta samu nasara a wannan wasa za ta haɗe a cikin wancan kungiyoyi guda uku inda za su buga wasan kusa da na ƙarshe wato semi final a can kasar ingila ma a jiya kungiyar kwallon kafa ta sa hampton ta doke liverpool ciki ci ɗaya mai ban haushi a gidan liverpool a karawansu na farko a English Football League na shekara 2016 zuwa 2017. Southampton sun ta samu nasara a kan Liverpool din ne a kwallo ɗaya da babu a matakin wasan kusa da na kusa da na ƙarshe. Don haka Southampton tana jiran wasan ƙarshe inda a yau za a kara tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta paul City da Manchester United kuma a karawansu na biyu yadda a karawa na farko paul City ta je gidan Manchester United inda Manchester ta shata kwallo biyu da nema yau za a buga wasan ne da misali misalin karfe tara saura kwata na dare a agogon Najeriya duk wanda ta samu nasara za ta buga wasan karshe da kungiyar kwallon kafa ta Southampton. A bangaren wasan da ake yi na cin kofin kasashen Afirka kuwa AFCON na shekara dubu biyu da sha bakwai wanda ake yi a can kasar Gabon a matakin wasan rukuni a jiya an buga a rukunin D inda kasar Egypt ta samu nasara a kan Ghana da ci ɗaya mai ban Uganda kuwa sun tashi kunnen doki ne ɗaya da ɗaya tsakanin su da mali bayan kammala wasan ƙungiyoyin ƙwallon kafa ta kasar egypt da kasar ghana sun samu nasarar hayewa zuwa wasan kusa da na kusa da na ƙarshe wato kwata final inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa a rukunin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta egypt a rukunin d ta kammala a mataki na ɗaya da maki bakwai ghana ko ta gama ne a mataki na biyu da maki shida ƙasar mali da ƙasar uganda sun yi wajen road a gasar inda mali ta kammala a mataki na uku da maki biyu da ta kammala mataki na hudu da maki daya a wasanni uku da suka buga a yanzu haka bayan kammala wasannin rukunin kasashe takwas ne suka samu nasarar zuwa zagayen wasan kusa da na kusa da na karshe wata final kasashen sun hada kamar haka akwai kasar burkina faso da kasar kamar wanda suka fito daga rukunin a a rukunin biyu ko akwai senegal da tunisia yayin da a rukuni na biyu akwai dr congo da morocco sai kasar egypt da ta fito daga rukunin ci don kasar ghana ga kuma yadda jadawalin wasannin zai kasance a ranar asabar za a buga wasan kusa da kusa da karshe ga kuma yadda jadawalin wasannin ya kasance na kwata final a ranar asabar 28 ga watan ɗaya shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta kasar burkina faso za su fafata da tunisia senegal ko za su karbi za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru a ranar lahadi 29 ga watan daya na shekara 2017 congo za ta buga da kasar ghana yayin da kasar egypt za su fafata da kasar morocco a ranar laraba mai zuwa ɗaya ga watan biyu na shekara dubu biyu da sha bakwai ake sa ran za a buga wasan kusa da na ƙarshe wato semi final tsakanin ƙasashen da ta samu nasara a wasan wata final huta lafiya.